sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shiri a yau Asabar biyar ga watan Oktoba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarai. 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka sun tura wa fadar shugaban amurka ta white house umarnin neman takardun wasu bayanai dangane da binciken tsige shugaba trump da suke yi shirin asusun tallafawa harkokin ilimi na ƙasa da ƙasa zai taimakawa dubban yara daga yankin kudu da sahara inda ake fama da rikice-rikice da ingantaccen ilimi Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kiran neman taimakon dala miliyan 20 don magance annobar amai da gudawa ko kwalara a Sudan. kanin labaran kenan a nigeria kididdiga ta nuna cewa ya zuwa yau biyar ga watan oktoba na shekarar 2019 ne 'yan matan chibok suka cika kwanaki 2000 daidai a hannun waɗanda suka sace su bayan haka kuma za ku ji shugaban kasar benin patrice talon ya gudanar da wata takaitacciyar ziyara a yammacin jiya juma'a birnin yamai sannan muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim garba zai gabatar da shi amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa fadar shugaban Amurka ta White House umarnin neman takardun wasu bayanai dangane da binciken tsige shugaba Trump da suke yi. Shugabannin kwamitoci guda uku a Majalisar Wakilan Amurka sun faɗa a wata sanarwa jiya Juma'a cewa neman takardun na da mahimmanci saboda fadar shugaban ta ƙi ta tattauna ko ma ta ce wani abu game da umarnin neman takardun da kwamitocinsu suka sha turawa fadar. Haka zalika masu binciken na Majalisar Wakilai sun tura umarnin neman takardun bayanai akan mataimakin shugaban kasa Mike Pence game da abin da ya sani akan Ukraine. Sun ambaci rahotannin da ke cewa ta yiwu wani hadaman Pence ɗin ya ji tattaunawar da Trump ya yi a watan Yuli da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky akan abin da yanzu ake binciken yiwuwar tsige Trump ɗin. A jiya Juma'a da safe Trump ya bayyana cewa yana da dama bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi yaƙi da rashawa. Kalamansa na baya-baya da ke bayyana dalilin da ya sa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa kan ta bincike abokin adawar siyasarsa. Shirin asusun tallafawa harkokin ilimi na ƙasa da ƙasa zai taimakawa dubban yara daga yankin kudu da Sahara inda ake fama da rikice-rikice da ingantaccen ilimi. Don ba yara maza da mata da basu san komi ba sai kunci da tashin hankali a rayuwarsu wata dama. Yara sama da miliyan saba'in da biyar da tashin hankali ko wani bala'i ya shafa sun rasa hanyar samun ilimi. yara daga yankin kudu da sahara a afirka na cikin waɗanda ke fuskantar wannan ƙalubalen. A Mali rikicin 'yan bandaga ya sa a kan tilas aka rufe makarantu fiye da 900 lamarin da ya kawo cikas ga ilimin kiyasin yara 280. Daraktar kula da harkokin ilimi Yasmin Sharif da ta dawo daga mali aiki kwanan nan ta kagara a fara wannan aikin ta bayyana mummunan yanayin yaran da ta gani a sansanin tsugunar da 'yan gudun hijira a birnin mafti ta faɗawa murya amurka irin kalubalen da ke tattare da yaran da akan dole suka gudu don tsira da rayukansu ba tare da ɗaukar komai ba sai 'yan kayayyakin sawa. They have fled um, some horrifying violence in the north. I, uh, I spoke to several of them. ta ce sun tserewa mummunan tashin hankali a arewacin yankin na yi magana da da yawa daga cikinsu 'yan mata da sana gani sana je aka bankawa gidaje da bukkokinsu wuta sun guje wa ƙauyukan da aka yi kashe-kashe da yawa sun mai sosai duk sun razana Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kiran neman taimakon dala miliyan 20 don magance annobar amai da gudawa ko kwalara a Sudan, hukumomin sun yi gargaɗin cewa wannan mummunar cutar na iya shafar dubban mutane sai dai in an ɗauki matakan gaggawa don daƙile bazuwar cutar tun bayan da aka ayyana barkewar cutar ranar 8 ga watan satumba a jihohin blue nile da sanar ma'aikatar lafiyar sudan ta ba da rahoton cewa mutane fiye da 230 sun kamu da rashin lafiya wasu su takwas kuma sun mutu Hukumomin na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ta yiwu mutane fiye da dubu goma sha uku su kamu da cutar nan da watanni shida masu zuwa idan har annobar ta bazu zuwa wasu jihohi shida da ke tattare da haɗarin bullar cutar. Wani mai magana da yawon ofishin kula da harkokin bada taimakon jin kai James lyle ya ce ana ci gaba da samun ambaliyar ruwa tun daga watan Yuli abinda ke ƙara haɗarin bazuwar cutar tun da a ruwa ake ɗaukar ta. Kuna sauraron labaran labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasar Iraki sun ɗage dokar hana fita da suka sanya a birnin Bagadaza yau Asabar dokar da masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati suka bijirewa adadin mutanen da aka kashe cikin kwanaki hudu na tashin hankalin da aka samu a ƙasar ya kai 72 ya zuwa yanzu ɗaruruwan mutane kuma sun jikkata. Zirga-zirgar ababen hawa na aiki kamar yadda aka saba a faɗin babban birnin na Iraki da kuma kan tituna, sai dai babu hayaniya sosai a wasu manyan wurare da ke birnin. An sanya shingayen kankare don toshe hanyoyin da dubban masu zanga-zangar suka yi arangama da 'yan sanda a cikin wannan makon. Wata hukumar kula da haƙoƙin bil'adama a Iraki ta ce jami'an tsaro sun tsara ɗaruruwan jama'a saboda zanga-zangar da suka yi amma sun saki da yawa daga cikinsu. Ranar Talata da ta gabata ne aka fara zanga-zangar a Bagadaza kan rashin ayyuka da muhimman abubuwan more rayuwa da kuma cin hanci da rashawa a gwamnati. Kuma nan da nan zanga-zangar ta bazu zuwa wasu biranen Iraki musamman a kudancin ƙasar. Dabban mutane sun hau kan titunan babban birnin kasar Haiti na Port-au-Prince da kuma wasu birane da ke kudu da arewacin kasar suna yin kira akan shugaba Jovenel Moise ya yi murabus. Masu zanga-zangar sun ɗauki allunan da aka rubuta ya zama dole Jovenel ya tafi. shugabannin 'yan adawa da 'yan bindigar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa sun yi kira akan a gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar suna faɗin cewa babban burinsu shine su yi tattaki zuwa shalkwatan majalisar ɗinkin duniya don tabbatar da cewa an saurari kokensu wannan karan Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. sai fagen rahotanninmu a Najeriya 'yan kungiyar BBOG wato masu fafatukan kwato 'yan matan Chibok sun yi wani kwarye taro a dandalin haɗin kai wanda aka fi sani da suna unity fountain a babban birnin tarayyar abuja ga wakiliyar sashen hausa madina dauda ɗauke da rahoton We're not talking about two days. We're not talking about 200 days. We're not talking about 300 days. We're not talking about 1,000 days. But we're talking about 2,000 days. 2,000 days in the life of a young child who was taking from school the lot. Yadda Madam Morin Kabrik ɗaya cikin jigajigan ƙungiyar Bring Back Our Girls ko kuma BBOG masu fafutukan ƙwato sauran 'yan matan cibok 112 da goma sha biyu da suka rage a hannun 'yan Boko Haram ta rika jawabi kenan a wurin taron tunawa da 'yan matan a yayin da suka cika shekaru biyar da rabi a hannun 'yan ta'addan. Morin Kabrik ta ce ba maganan kwana biyu muke yi ba ko kwanaki biyu ba ko kwanaki uku ba ko ma dai kwanaki dubu ba a yau kwanaki dubu biyu muke magana a rayuwar ɗaliba 'yar makaranta wacce aka ɗauke ta daga makaranta inda take neman ilimi wannan babban abu ne. Dr. Iman Usman Shehu jigo ne a ƙungiyar Brainback Our Girls ya bayyana mini irin nasara ko akasin haka da fafutukar ta haifar a cikin kwanakin nan dubu biyu. Gaskiya kan an sami nasarori ba nasara kaɗai ba da farko da muka soma wannan fafatuka har wajen shekara guda an gama kaman tsirarru masu son ta da na zaune tsaye don shekara guda din nan ba rurin ko yarinya guda don haka sai aka ɗauka cewa kila ana amfani da mu ne don mu kifa gwamnatin da ke ci a wannan lokacin to allah da ikonsa bayan na ji shekara ɗaya da rabi sai aka so mu samu 'yan matan ɗaya da ɗaya da ɗaya har aka zo yau saura daga cikin 200 da ji 28 yau saura da 112 so don haka mun sami nasara kuma wannan fafatukan da aka yi ya nuna cewa idan 'yan najeriya suna da kwazo kan abin da suke nema musamman ga gwamnati suna iya yi ko gwamnati bata rufa musu baya ba a cikin shekaru biyar din nan da rabi ai an san cewa rai na iya yin halin sosai kuna ganin anya 'yan matan nan suna da rai ko da za ku yi fafutukan a dawo da su dinnan dole mu ci gaba da wannan fafatuka don gwamnati ke da hakkin kare 'yancin kowane da ko 'yar ƙasa don haka wannan fafatukan da muke shine nuna ma gwamnati cewa kowane ɗan ƙasa ko yana raye ko bai raye gwamnati na da hakki ta binciko ta ba da sakamako akan halin da ɗan ƙasar na yake musamman waɗanda suke hannun boko haram a cikin 'yan asalin chibok Mr. Yakubu Kabu kuma mahaifi ga ɗaya cikin 'yan matan wacce ake kira Dokas Yakubu da har yanzu take hannun wayanda suka yi garkuwa da ita ya ce duk da daɗewa da 'yan matan suka yi yana dai da ƙarfin gwiwa za ta dawo wata rana. Ramu a ɓace game da wani abu kuma kowane lokaci in mun tuna da 'yan matan wannan yana ba mu wahala sosai domin mu yi tunanin yanzu kamar matana kowane lokaci every week zan kai ta asibiti saboda me saboda ta samu high blood pressure har abu ya yi affecting zuciyanta ciwon zuciya to kullum ina dinga kai ta asibiti a ce a dube ta a ce a kakuri kaza haka ne abubuwa kullum muke ciki so abun yana damuwa na ban san me zan iya yi wayan su ma sabban irin wayannan tunanin har wayan sun mutu wayan su kuma sun rasa iyayensu har yanzu a cikin wannan matsalar da muke ciki kuma ba abun da gwamnati yake faɗa mana kuma ba su taɓa faɗa mana cewa a mu fa har yanzu ga shi fa muna cikin kokori ba ba mu ji shiru ba abun da ake kuma ba mu san me yake tafiya ba so gaskiya abun yana ba mu ciwon kai ba mu san me zamu yi ba kuma ba wanda zamu yi mutuntu ba abun muna zama shiru ne kawai a ci a dukunce komai daga hannun Allah ne kuma na ba da gaske watar na za ta dawo tunda tana da rai Mr Yakubu Kabu mahaifi ga Dokas Yakubu kenan wacce ta cika shekaru biyar da rabi a yau din nan a hannun waɗanda ke garkuwa da su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Adalla a gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar, shugaban ƙasa jamhuriyar Benin, Patrice Talon ya ziyarci birnin Yamai a yammacin jiya Juma'a inda suka tattauna akan wasu muhimman batutuwa da shugaba Isu Muhammadu a Nijar. Ga wakilinmu Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani. Patrice Talon wanda ya da zango a Yamai bayan kammala wani taron da suka gudanar a birnin Dakar na ƙasar Senegal. wanne ya haɗa ministocin kuɗi da na tsaro da kwamandojin rundunonin mayakan ƙasashen afirka ta yamma renon faransa ya zo ne domin sanar da shugaban kungiyar sai da yawo isu muhammadu na nijar cewa ƙasashen mambobin yomowa sun yanke shawarar bayar da gudunmuwar miliyan 500 na dalar amurka a kan biliyan gudan da kungiyar ecowas ta kuduri a niyar kashewa domin yaƙi da ta'addanci. a de dakar euh, nous euh, euh, de mobilisation dans le décaissement de cet important Euh, moyen financier a ra'ayin ibrahim kantama wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun matakin kasashen na yayi ya yi daidai saboda a cewarsa alama ce da ke nunin shugabannin kasashen afirka sun fara gane mahimmancin haɗin kai bai kamata ba a ce mu afirka kowane lokaci sai mun tara hannu ga kasashen duniya sun mika mana a ke mu da kama muna iya tattara wannan kuɗi don kuɗin ya yi mana amfani saboda shi waɗancan wanda suke so su ba su kuɗin idan sun ba su sai sun musu ƙa'idodi ga da za su kashe kuɗin su to don haka wannan yunkuri mun yi murna da shi mun yi na'am da shi muna goyon bayan shi kuma har gobe muna muna ƙara kira ga shugaban afirka su mai da hankali ga a junanmu afirka mu daddage tunda su kansu waɗancan kin su ma ƙarfin ne suka suka tara kudin dan me mu bin masu ƙarfin mu tara kudin mu kuma akasarin kuɗaɗen nan na ƙasashen turai da suke tamaka da su ai daga na afirka suka huta kuma bayan da matakin rufe iyakokin najeriya ke ci gaba da haddasa wa al'ummomin tarayyar ta najeriya da makwabtanta na daga cikin batutuwan da shugabannin biyu suka tantauna a kansu. Euh, c'est un sujet qui euh, nous embarrasse nous tous. Mais euh, nous savons que assez rapidement, dans les tout prochains jours ou semaines, euh, nos techniciens euh, vont trouver euh, les solutions techniques. Patrice Talon na cewa wannan magana ce da ke damun mu duka, to amma muna kyauta zaton nan ba da jimawa ba. Kwararrun kasashen nan namu za su bullo da hanyoyin da za su ba da damar daidaito da al'amura. a nan masu sharhi na ganin akwai bukatar sake duba wannan mataki na gwamnatin najeriya mu 'yan najeriya dalilan da suka kawo na cewa wasu kila ana shiga da wasu abin wanda ba su amince da su ba ni a nawa gani a matsayina na ɗan afirka maimakon hukumar najeriya ta rufe iyaka rif gaba daya kwamma ta tsaurara tsaro wanda za su tabbatar duk abin da suke gudun ya shiga kasar su kare shi ni ko ana abin da nake ni shine hukumar Najeriya ta auna wannan abu ta dube shi da idan rahama domin kowa ya samu saukin wannan lamarin ayyukan shimfiɗa bututun mai a tsakanin kasashen Nijar da Benin da batun farfado da ayyukan shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa na daga cikin batutuwan da shugaba Isu Muhammadu da takwaransa Patrice Talon suka zanta a kansu a yayin wannan ganawa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Suleiman mini Barma. Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon ke cewa karfe 11 ah, na safe da minti 17. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku na ƙarshen makon zagayowar satin da Najeriya ta samu 'yancin kai. To da yake har yanzu maganar makomar Najeriya ake yi yau filin amsoshinku zai gabatar muku maimaicin tambayoyin da muka yi ma jakadar Najeriya na biyu a Amurka ambasada Hassan Muhammad Hassan. kan wasu muhimman batutuwan da suka shafi Najeriya albarkacin zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya inda muka fara da tambayar ambasada Hassan yadda yake ganin wannan ranar da kuma makomar Najeriya sai ya ce. A farin farko zan fara da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokacin. Kewaye na hamsin da tara da samun 'yanci daga turawan mulkin mallaka na ingila oh. alhamdulillahi najeriya ta nuna cewa tana nan daram kuma tana ƙoƙari ta ƙara haɗa kan jama'a To, ambasada idan ka yi la'akari da abubuwan da suka faru da waɗanda suke kan faruwa, kana ganin 'yan Najeriya na da hujjar a yin shagulgula wannan ranar? Kwarai da gaske, ai abubuwan da ke faruwa yanzu da mutane suke ta korafi a kai ba wata ababa ce in aka duba kowace ƙasa da ta tashi a yau din nan kowace ƙasa da ta tashi ta nan ta isa ƙasa ko wannan ƙasar da muke ciki amerika in aka dubi tarihinta dole wayannan abubuwan nan suna faruwa muddin ana son a ci gaba akwai matsaloli da za a samu kuma akwai abubuwa na jin daɗi da za a samu so abu zai zama matsala in ba a samu kanta ba amma najeriya yanzu tana ƙoƙari kuma tana nunawa kuma tana samun nasara kan duk abubuwan da ke fuskantar najeriya yanzu kuma kowace ƙasa ta samu wa'annan abubuwan nan a rayuwarta so wannan abu ne kamar ɗan adam akwai radda za ka tashi da farin ciki akwai radda za ka tashi da bakin ciki to a tarihin kasa ma haka yake abubuwa ne da daman dole a samu a yau da kullum. Hmm. ambasada shin akwai wasu abubuwa na baya-bayan nan da kake ganin suna daga cikin hujjojin da za su sa 'yan najeriya su farin ciki da wannan ranar da yawa suna nan da yawa ah to yanzu a ce ma najeriya tun shekaru alif dubu da october aka samu independence a yau gashi mun kai shekara hamsin da tara muna ƙoƙari mu gina ƙasa wadda zai amfani jama'a ai wannan abin alheri ne wasu ƙasashe ba su samu suka yi nasarar najeriya ba hmm. so dole mu gode wa allah To ambasada yayin da wasu 'yan Najeriya ke cewa an samu nasarori ta wasu sassa na tsaro da tattalin arziki misali kamar abubuwan da ake sarrafawa a cikin gida sun samu kasuwa saboda a rufe kan iyaka da aka yi da kuma wasu bangarori na tsaro kamar yadda in faɗa da farko cewa wasu na yabawa wani bangaren kuma suna kokawa kan cewar an samu taɓarɓarewar tsaron a wasu bangarori da suka hada da yadda ake ta sace-sacen mutane ake garkuwa da su sai an biya kuɗin fansa da kuma ci gaba da wato karkashe mutane da 'yan boko haram suke yi shin kana ganin 'yan najeriya ba su da hujjar kokawa idan aka yi la'akari da irin matsalolin? to matsaloli dai harkar rayuwa tana nan tare da jama'a so in aka duba a su sace-sacen jama'a ai wani sabon salo ne aka samu ba a taba samun irin wannan a najeriya ba kuma za a kawo lokacin da ba a yin ta zai zama tarihi kamar yadda na faɗa maka a cikin tarihin kowace ƙasa akwai matsaloli da suka fuskanta to wannan sace-sace matsala ce yanzu ana maganinta ana maganinta da boko haram sun kwace ni daga borno nake yan boko haram sun kwace a cikin local government 27 suna da san goma sha biyar to yau ina suke so dole wayannan abubuwan za su faru amma an riga an ɗau matakai akwai dai abubuwan damuwa amma bai kai da za a ce wai a tagayyara ba. Najeriya san ba ta kai wannan matsayin ba. Har ila yau dai ambasada wasu na cewa a yayin da suke yaba wa gwamnati saboda samar wa kayakin da ake sarrafa cikin Najeriya kasuwa suna kuma kokawa kan yadda a cewar su akan ɗau wasu matakai kwatsam ba tare da an baiwa 'yan kasuwa sanarwar da za ta taimaka musu su kintsa kafin a fara aiwatar da wasu manufofi ba na gwamnati misali misali sun ce haka kwatsam kawai sai aka rufa kan iyakokin najeriya alhalin sun tafi kasashen waje sun yi kodan kayayyaki kuma ya shafi sana'ar su wasu ma sanadiyar durkushewar su kenan in ba dai an kai musu dauki ba to ai rufe boda da aka ce an ai har yanzu akwai ana cinikayya tsakanin najeriya da makwabtanta kuma akwai hanyoyi da ake bi in ka bi hanya mai kyau ba mai tsare ka amma in ka bi hanyar da ba kyau don me za ka bi hanyar da ba kyau akwai abin da kake koyowa kenan ko ga seaport ana zuwa da kaya ga airport ana zuwa da kaya ga gateways a makwabtanmu ana zuwa da motoci amma wasu <laughs> daban abin da suke yi so wannan abin in aka duba za ka ga cewa ana ƙoƙarin hana fasako ne to wadda wannan kuma gwamnati na da 'yancin ta ɗau mataki. Eh, yanzu kana son ka kama ɓarawo za ka yi faɗa mishi cewa a bari yau zan kama ka? A wai don su shirya saboda da ike. ɓarawo ya shirya. Da ike wannan bangare na kasuwanci ya shafi jama'a da yawa iyalai da yawa sun dogara kan shi kamata i a faɗakar da masu wannan sana'ar kuma sun ce akasarin waɗanda abun ifi shafa 'yan arewa ne. A kamar wace sana'a ai boda ba arewa ne kawai ba hmm. har 'yan kudu. So wannan abin dole a yi haƙuri a yi gyara dole a yi haƙuri a yi gyara To mm. ambasada a yayin da wasu kuma ke cewa lallai da alamar tattalin arzikin Najeriya ya doshi miƙewa har yanzu akwai matsala ta tsadar rayuwa. Shin kana ganin ta gwamnati za ta ceto 'yan Najeriya da ke fama da kuncin rayuwa? Ai abubuwa da yawa da gwamnati ke yi. Akwai matakai da yawa Eh, na taimakon jama'a da gwamnati yi. Mm, kamar wa'inni kenan ambasada? Eh? Kamar wa'inni kenan da kake ganin za su taimaka? Ok, a school feeding program. Kuma yana taimakon yara zama a makarantu, kuma yana taimakon iyaye a ciyar da 'ya'yansu. Kuma ana taimakon gajiyayyu, wadda gwamnati ke ba da kuɗi a naira dubu biyar zuwa sama a jihohi da yawa na ƙasar nan. So duk wayannan matakai ne da aka ɗauka da zai taimaki jama'a sosai. Mm. To amma ambasadawa suna cewa akwai wasu matakan da da an ɗauke su watakila da an samu sauƙi musamman ma ta ɓangaren kokawar da talaka ke yi misali yashe kogin naja da farfado da tafkin chadi da farfado da matatun man najeriya a maimakon a rika zuwa kasashen waje ana sayowa mai to a gyara matatun mai na gani a news mm. na nigeria suna signing agreement cewa daga January za a fara ta da su. Mm. To, kuma ya shi hanyoyi ka baka ganin baro? Ka san baro a Niger State? Eh, an ce ana kai amma su talaka cewa suke kamata yi a ce zuwa yanzu an kammata. Kuma nigeria babban ƙasa ce, kuma abubuwa na wadda suke bukatan wadda suke bukatan suke neman attention na gwamnati na da yawa hmm. amma najeriya na kokari najeriya na hmm. kokari ambasada wato abin da nake nufi dazu ya shi tafkin caji nake cewa talaka cewa suke kamata yi zuwa yanzu a ce an kammala ba wato yashe kogin naija ba an ce shi kan zai ɗau lokaci to dakata dakata yashe tafkin caji mhm. yanzu ina ne boko haram ake ake yakin su a sarkin shadi ne hmm. baka gama gyara wuri jama'a hankalinsu ya kwanta su shiga su yi komai sannan a yake musu wuri ba a tafkin ba hmm. ya za a yi ai sai an samu an samu peace a wurin tukunna To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyinku irin na yau da kullum. yanzu a madadin ambasada hassan muhammad hassan da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa huta lafiya to a gaida ibrahim garba kafin mu kammala shirin ga maryam ta dawo da labarai amma a takaice. To a takaice 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun turawa fadar shugaban Amurka ta White House umarnin neman takardun wasu bayanai dangane da binciken tsige shugaba Trump da suke yi. Shugabannin kwamitoci guda uku a Majalisar Wakilan Amurka sun faɗa a wata sanarwa jiya jama'a cewa neman takardun na da mahimmanci saboda fadar shugaban ta ki ta tattauna ko ma ta ce wani abu game da umarnin neman takardun wasu da kwamitocin nasu suka sha turawa fadar. Shirin asusun ministan tallafawa harkokin ilimi na ƙasa da ƙasa zai taimakawa dubban yara daga yankin kudu da sahara inda ake fama da rikice-rikice da ingantaccen ilimi don ba yara maza da mata da basu san komi ba sai kunci da tashin hankali a rayuwarsu wata dama hukumomin majalisar ɗinkin duniya na yin kiran neman taimakon dala miliyan 20 don magance annobar amai da gudawa ko kwalara a sudan hukumomin sun yi gargaɗin cewa wannan mummunar cutar na iya shafar dubban mutane sai dai in an ɗauki matakan gaggawa don daƙile bazuwar cutar. Tun bayan da aka ayyana barkewar annobar ranar 8 ga watan Satumba a jihohin Blue Nile da Sanar, ma'aikatan lafiyar Sudan ta ba da rahoton cewa mutane fiye da 230 suka kama da rashin lafiya. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara na rabi agogon Najeriya da Nijar, Kamaru da Chadi. wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan namu na yau na muka fi sani da suna zanga-zanga <laughs> ni Hadiza Kyari ke cewa sai mu sake haɗuwa insha Allah a shirin namu na dare.